fitaccen mawaƙi mai lokaci hamisu breka ya shirya tsab domin gwangwaje ku a wannan shekarar da muka shiga ta 2023 assalamu alaikum rahmatullahi mai saurari idan ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka Alkairi plus kada ka manta ka taba alamar subscribe ka taba alamar kararrawa domin kasancewa da bidiyoyinmu masu nishadantarwa a yaushe da zarar mun dora mun gode sosai mawaƙi misu breka wannan shekarar da muka shigo ta 2023 ya shirya tsab domin ya gwangwaje ku da fitattun waƙoƙin shi a wannan shekarar da muka shiga ta 2023 inda yanzu mawaƙin bai yi ƙasa a gwiwa ba ya saki zazzafar waƙa shi mai suna mafarkina wanda wannan waƙa ta mafarkina waƙa ce wadda ya yi ta kuma an yi bidiyon ta kuma an ɗora ta amma sai dai waƙa ce ba a sake ta ba inda an mata lokaci ranar 23 ga wata za a saki wannan waka kuma wannan waka da alamu za ta yi matakar daɗi sosai domin da alamu waka ce wadda ya rera ta tsakanin shi da masoyiyarsa kamar misali ne mafarki da shi da masoyiyar tashi inda wannan waka salanta ya burge zai burge mutane sosai da sosai kuma ni ma al'akari na wannan waka ta mafarki na za ta burge ku sosai da sosai wannan dalili ne yasa na ce sai na kawo muku wannan bidiyon domin ku ji wannan waka kuma da zarar wannan waka an sake ta za ku same ta a wannan tasha mai albarka mawaƙiya miss breaker dai ya fitar da waƙoƙi masu daɗi masu ma'ana a shekarar da ta wuce ta 2022 2021 da 2020 inda mawaƙin ya yi waƙoƙi masu tashe sosai da wanda suka yi sanadiyar sunansa aka san shi a ko'ina da waɗanda ma aka ji daɗin sosai da sosai kamar waka mai suna danginsu kamar wannan waka da yi ta so dangin mutuwa ta yi tashe sosai da sosai sannan kuma ya zo rera waƙa mai suna jarumar mata wadda mutane da yawa suka fusanta da suna jaruma wannan waƙa ta jaruma mutane da yawa sosai miliyoyin mutane sun kalli wannan waƙa a youtube kuma an ji daɗin wannan waka sosai da sosai kuma ta daɗe ta ɗebe watanni da dama ana jin daɗin wannan waƙa kuma ana yayinta a kafafen sada zumunta wanda muke da su a yanzu kuma wannan waƙa ba wai dakushewa ta ba har yanzu ana ci gaba da sauraron ta a cikin gari lungu da ko yara da manya ana sauraron wannan waƙa ta jihar marmata kuma ana jin daɗin wannan waƙa sosai da sosai inda mawaƙin ba ma iya wannan waƙa ta jihar marmata ba a wannan shekarar da ta wuce ta 2022 ya saki waƙa zafafa kamar waka ta so wannan waka ta so ta yi daɗi sosai da sosai bayan nan kuma sun yi waka da lsb bayan nan kuma sun yi waka ya yi featuring ɗin mawaƙa da dama a shekarar da ta wuce ta 2022 inda sun yi waka da nura m inuwa sun yi waka da umar m sharif sun yi waka da kashifu amjad sannan kuma sun yi waƙoƙi da mawaka mawaƙa da dama wanda wani waka sa an ji daɗinta sosai da sosai inda sun yi waka mai suna zanen zabo wanda da nura m inuwa umar m sharif kashifu amjad da shiyamis breka suka tara a cikin wannan waka kuma waka ta yi daɗi sosai to dai wannan waka ta mafarki na za a sake ta ne nan ba da daɗewa kuma zara an sake ta za ko iske ta a wannan channel mai albarka alkhairi plus ka ne kawai kada ka manta kada ka taɓa alamar subscribe ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun wannan bidiyoyi da ma sauran na mawaƙa baki ɗaya wannan tasha mai albarka mun gode sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba